ya har harhaɗa su kowane da irin nau'insa wannan ya zo a tsari na larabci kamar yadda akan ce ulufun mu'allafa ko a ce kanatiru muƙantara shi ne aka ce junudun mujannada wato rayuka allah subhanahu wa ta'ala ya karkasa su ne iri-iri حدثنا عبد الله بن صالح الجهني قال حدثني الليث بن سعد الفهمي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية الفقهية الفقيهة wannan mata ana kiranta amratu bintu abdurrahman alfaqiha ce malama ce masadar fikihu tana daga cikin mata waɗanda suka yi fice ta wajen ilimi a tarihin musulunci amuratu bintu abdurrahman almajirar aisha matar manzon allah aisha ce ta karantar da ita an ce mahaifinta ma sahabin manzon allah ne hakanan kuma kakanta Eh, ana ce masa sa'adun min kudama sahaba da mahaifinta da kakanta suna cikin daɗaɗɗun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kakanta shine ɗan uwan as'adu bin zurara babu shakka ita wannan tabi'a da ake kiranta amratu alima faƙiha tana da ilimi kwarai kuma hujja ce kasiratul ilmi saboda haka sa kusan duk wani littafin hadisi in ka duba za ka ga riwayata musamman al zahabi ya magana kanta a littafin Siyaru a Alamin Nubala mujallar na hudu shafi na 508 kuma haka a littafinsa Tarihul Islam a mujallar na shida shafi 443 ya yi magana mai tsawo a kanta daga ciki ya kawo bayanin al'imamu zuhuri shine muhammad bin muslim ibn shihab alƙasim bin muhammad alƙasim bin muhammad ya ce ma al'imamu zuhuri ya gulam ya kai yaro a raka ta harisu ala talabil ilmi na ga kana da kwaɗayin neman ilimi afala a ala wi'a'ihi ko kana so in nuna maka inda za ka samu rumbun ilimi kultu bala al'imamu zuhuri ya ce ina so sai ce masa alaika bi amra to inda kana neman rumbun ilimi ka je wajen amratu bintu abdurrahman fa haka na fi hajjiri aisha ta kasance tana ƙarƙashin kulawar aisha aisha ta karantar da ita shine al-imamu zuhuri a lokacin da alkasim bin muhammad babban malami ne alkasim bin muhammad ya ba shi shawara ya ce inda ilimi kake so ka je wajen wannan baiwar allah saboda haka limamu zuhuri ya ce sai na tafi fa'ataituha fawajattuha baharan la yunzafu na taras da ita wannan mata teku ne wanda baka iya yasan shi ba za ka iya kwashe iliminsa ba amratu bintu abdurrahman Allah ya mata rahama almajirar aisha ita ce tarwaita wannan hadisi ta ce an aisha ta radiyallahu anha ta karbo hadisin daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat aisha ta ce sami'tun nabiyya na ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa al'arwahu junudun mujannada su rayuka an karkasa su ne nau'i nau'i fama ta'arafa min ha'i talafa waɗanda suka iya gane juna sai su haɗe wa ma tanakara min ha'i talafa waɗanda suka ƙi juna sai su rabu annabi sallallahu alaihi wasallam ce su rayuka na mutane allah maɗaukaki ya karkasa su ne kashi-kashi shine junudun mujannada wannan hadisin riwayar aisha kenan allah ya kara mata yarda al-imam bukhari ya sake kawo riwaya na ita amratu bintu abdurrahman har yanzu illa da ya samu wani eh, isnadi haddathana sa'id bin abi maryam al-juhani al-juhami yahya bin ayyub al-misri an yahya bin sa'idin al-ansari an amrata binti abdurrahman har yanzu hadisin ita wannan malama amratu almajirar aisha Allah ya kara mata yarda an aisha ta radiyallahu anha amratu ta karbo hadisin daga aisha Allah ya kara mata yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam ne sai ya ce mislahu wato irin wancan hadisi na baya kaga kenan ya kawo shi da wani isnadi sabanin wancan al-imam bukhari ya ruwaito wannan hadisin a littafin al-jami'u sahih hadisin aisha ya kawo shi ta'aliqan mukhtasaran majzuman bihi yana kitabu ahadith al-anbiya akwai babi da yayi masa a sahihul bukhari babu al junudun mujannada kamar yadda ya babi a nan haka ya yi babi a sahih bukhari an aisha ta radiyallahu anha sami'tun nabiyya yaqul naji annabi yana cewa al'arwahu arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa hadisi na 3495 da kuma 96 wannan hadisin kamar yadda muka karanta riwayar aisha ce ita kadai lillade ya kawo shi da isnadi kashi biyu amma riwayar aisha allah ya kara mata yarda ce to sai hadisi na gaba shi wannan hadisi na gaba ba riwayar aisha ba ce amma dai hadisin guda ne حدثنا na العزيز bin abdullahi الله الماجشون قال حدثني سليمان بن بلال القرشي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه سهيل بن أبي صالح يكرب حديث daga babansa shine Salihu Abu Salih Samman shine Zakwan bin Abdullah almajirin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda an Abi Huraira to kun wancan hadisin na farko hadisin Aisha ne amma wannan hadisin fa hadisin abu huraira allah ya kara masa yarda kalakala rasulullah abu huraira ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'arwahu junudun mujannada su rayuka an karkasa su ne nau'i-nau'i fama ta'arafa min ha'i talafa waɗanda suka iya gane juna suna haɗewa wa ma tana kara min ha'i talafa waɗanda suka ƙi juna suna rabewa su na an samu hadisin nan ta hanyar sahabbai guda biyu da aisha matar manzan Allah sai kuma abu huraira Allah ya kara masa yarda da wannan hadisi na abu huraira shi al bukhari bai kawo shi a littafinsa aljami'u sahihu ba amma ya kawo hadisin aisha a sahihul bukhari zaka gani amma ba za ka ga hadisin abu huraira ba shi kuma alimamun muslim sai ya ruwaito hadisan abu huraira allah kara masa yarda don haka bayani kashi hudu ne ya kamata mu yi na farko game da riwayoyin wannan hadisi riwayar da aka samu na wannan hadisi alimamun buhari ya kawo hadisin aisha ya kawo hadisin abu huraira kenan ya haɗa riwayoyi kashi biyu dinnan a littafin al'adabin mufrad amma a sayyul bukari fa sai kawo hadisin aisha kadai bai kawo hadisin abu huraira ba shi kuma al'imamu muslim ya kawo hadisin abu huraira ya yi babi shi ma sunan babin al'arwahu hujjunudun mujannada shine hadisi na 2638 hadisinsa yana da ɗan tsawo annasu ma'adinu ka ma'adinil fiddati wa zahabi khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam idha faquhu sai manzo Allah ya ce wal arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha italafa wama tanakara minha ikhtalafa hadisin abu huraira yana al-musnadul imami ahmad kuma yana sunan abi dawud kitabul adab babu man yi umaru an yi jalisa sannan yana shu'abul iman na al-imamul bai haƙi kaga an samu riwayar aisha an samu hadisin abu huraira hadisin abu huraira ya samu riwayan malaman hadisi da yawa to ba su kadai ba ne al bai al a littafinsa shu'abul iman hadisi na 8620 ya kawo hadisin salmanul farisi salmanul farisi shi ma sahabin manzon Allah salmanul farisi ya ruwaito irin wannan kalma daga manzon Allah ya ce inna rasulallahi kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce maimakon al'arwahu manzon Allah ya ce alqulubu junudun mujannada manzon Allah ya ce su zukata Allah ya karkasa su ne kashi-kashi wato nau'i-nau'i maimakon rayuka an karkasa su iri-iri sai ce zukata an karkasa su iri-iri fama ta'arafa minha italafa wa ma tanakara minha talafa kusan irin hadisin aisha da kuma abu huraira allah ya kara musu yarda sannan a littafin shu'abul iman al'imamul bai haƙi ya rawaito kuma hadisin sayiduna ali bin abi talib allah ya kara masa yarda shi ma sayiduna ali ya kawo hadisi mai lafazi irin na aisha da kuma abu huraira al'arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha i'talafa wa ma ta na tanakara minha ikhtalafa ya kuma kawo hadisin abdullahi bin mas'ud har yanzu al'arwahu junudun mujannada wannan kalma ta zo ta bayanin abdullahi bin mas'ud amma shi abdullahi bin mas'ud bai jingina maganarsa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya ce talaka fatashamma kama tashammul khailu fama ta'arafa minha italafa wa ma tanakara minha ikhtalafa abdullahi bin mas'ud ya ce walau anna mu'minan ja'a ila masjidin fihi mi'atun da a ce musulmi zai taho masallaci mumini idan ya taho masallaci ya samu mutane 100 suna cikin masallacin laisa fihim illa mu'minun wahidun amma a masallacin mutane 100 din nan inji abdullahi bin mas'ud waɗanda suke cikin masallacin gaba ɗayansu mutum ɗaya ne mumini wani mumini ya taho masallaci ya samu mutum ɗari a masallacin waɗannan mutane ɗari da suke masallaci gaba ɗayansu mumini ɗaya ne shi na abdullahi bin masudu ya ce ja a hatta ya jilisa ma'al mu'min shi wannan mumini da ya taho in ya shiga masallacin ba zai zauna da kowa ba sai mai hali irin nashi saboda ka zai zauna ne kusa da mumini ɗaya a cikin mutum ɗari da ke wannan masallacin walau anna munafiqan jaa ila masjidin fihi mi'atun yace da a ce munafiki zai taho masallaci ya samu masallacin da akwai mutum ɗari laysa fihim illa munafiqun wahidun dun masallacin munafiki ɗaya ne tak jaa hatta yajlisa ma'ahu aw ilai shi wannan munafiki da ya taho masallacin abdullahi bin masudi ya ce ba zai zauna da kowa ba sai mai hali irin nashi saboda haka zai samu wannan munafiki mutum ɗaya ɗin nan tak za ka ga a wurinsa zai zauna sa abdullahi bin masud ya yi magana mai tsawo a kai saboda ya nuna maganar mazan allah gaskiya ce sannan akwai hadisan abdullahi bin masud wanda shi ma yana cikin shu'abul iman Mazan allah yana cewa la tas'alanna imra'an an wuddihi karka tambayi mutum game da soyayyar da yake yi wanzur malahu fi qalbika ka dubi zuciyarka kai wani irin so kake mar fa inna laka fi qalbihi misla zalika idan har a zuciyarka kana jin kana son wani to yanda wannan so yake haka kuma yake cikin zuciyarsa don haka kar ma ka tambaye shi in dai ka ji kana son mutum to irin wannan soyayyar tana zuciyarsa shi ma wanda wannan ya zo cikin bayanin ibn taimiyya a littafin min hajji sunnatin nabawiyya yana mujallar na uku shafi na 371 bayanin abdullahi bin masud da yake cewa i'tabirun nasa bi akhadanihim ku lura da mutane ta la'akari da abokan hulɗansu saboda duk mutumin da kaga yana hulɗa da wani to halinsu ya zo ɗaya sannan a littafin alimamun bai haƙi ya kawo misalai da bayanin salaf bayanin salaf hatta abdullahi bin masud da wasu tabi'ai kamar yahaya bin kasir waɗanda suke nuna cewar bai yiwuwa kai hulɗa da mutum sai mutumin da halinku ya zo ɗaya sannan ya kawo bayanin hatta mu'azu bin jabalin wanda shi ma yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so a takaice wannan hadisi da muka karanta ya samu riwayar sahabban manzon Allah da yawa amma shi al-imam bukhari a nan ya kawo riwayar sahabbai biyu ne da aisha da kuma abu huraira allah ya kara musu yarda amma hakika akwai wasu sahabbai da suka ruwaito wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sayyidina ali bin abi talib kamar salman al-farisi kamar su abdullahi bin mas'ud su mu'azu bin jabalin illa dai riwayoyin babu riwayar da ta inganta face waɗannan riwayoyi guda biyu saboda aka yi sa liman bukari ya kawo su a littafin al'adabin mufrad hadisin aisha hadisin abu huraira allah ya kara musu yarda sai bayani na biyu wato shi wannan hadisin yana da sababi akwai sababinsa akwai labari game da shi wannan labarin aisha ta bayar da shi allah ya kara mata yarda amma hadisin aisha bai zo ta hanyar amuratu ba ya zo ta hanyar urwatu bin zubair ɗanyar aisha asma'u bintu abi bakare allah ya ƙara musu yarda wato aisha ta ba da labari ta ce inna imra'atan kanat bi makka akwai wata mata a garin makka tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake makka kafin a yi hijira kafin su dawo madina akwai wata mata a garin makka tadkhulu ala nisa'i quraish tana shiga matan quraishawa tana shiga wurin su tubhikuhunna tana sa su dariya wato a makka akwai wata mace mai almara mace ce mai sa mata suna dariya tana da wannan ɗabi'a falamma hajara rasulullah a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya dawo madina wasu Allah Allah ya yalwata wa musulmai saboda haka dakalatin madina ita ma wannan mata sai ta bar makka sai ta shigo madina aisha Allah ya kara mata yarda matar manzon Allah ita ke ba da labari ta ce fadakhalat alayya sai ga ita wannan mata da take almara a garin maka tana ba wa mutane dariya sai ga shi ta shigo gidana fakultu laha sai ce fulana wance ce ma me ya kawo ki kala ta ce ilaikunna na biyo ku mana kultu sai na ce fa'aina na zalti ina kika sauka kala ta ce ala fulana na sauka wajen wance shine aisha ta ce to ita matar da wannan ta sauka a gurinta imra'atin kanat tudhikun nasa bil madina ita ma mace ce da take sa mutane dariya a garin madina ita wannan da take makka mai sa mutane dariya a garin makka ta yi hijira ta dawo madina sai ta sauka a wajen wata mace mai sa mutane dariya a garin madina kalat aisha shine aisha ta cewa da kala rasulullah can jimawa sai ga annabi ya shigo gida faƙalar da annabi ya shigo sai ya ganta ya ce fulana wance ce faƙalu aisha sai aisha ta ce na'am ƙwarai kuwa faƙalu sai manzan Allah ya ce alamun nazarar wajen wa ta sauka ƙala sai aisha ta ce ala fulanati almudhika matan nan mai sa mutane dariya a garin nan ita ta sauki wannan da ta zo daga makka shine sai manzan Allah ya ce alhamdulillah innal arwaha junudun mujannada manzan Allah ya ce su rayuka wato nau'uka ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya karkasa fama ta'arafa min ha'i talafa rayukan da suka iya gane juna sai su haɗe wa mata na kara min ha'i talafa rayukan da suka ƙi juna sai su rabu wannan labarin na aisha ya zo cikin eh, musnadul hassan bin sufyan bisanadin hassani kuma yana shu'abul iman wanda an samu riwaya ta biyu na wannan hadisi al-imam al-baihaqi ya kawo wannan riwaya a cikin shu'abul iman hadisi na 8621 shi kuma wannan labarin ya taho ta hanyar ita amratu bintu abdurrahman ita ce ita da ta kawo hadisin da muke karatunsa a littafin al'adabul mufrad amrata ce ina imra'atan min ahli makka wata mace daga cikin mutanen makka kana tubhikun nisaa tana sa mata suna dariya wa kana tadkhulu ala aisha ummul mu'minin dama cin takan shigo wajen aisha wa kanat ukhra bil madina akwai wata matar kuma mai sa mutane dariya ita kuma a garin madina wa innal makkiya qadimat waccan da take makka sai ta zo madina falakiyatul madaniya da ta zo madina sai ta hadu da ita wannan mai sa mutane dariya a garin madina fawafaqat ha suka dace da juna da suka haɗe fadakalata ala aisha jami'an sai gashi sun shigo gidan aisha gaba ɗayansu da ita wancan ta makka da wannan ta madina kaga kenan abin ya zo karo biyu bayan wancan abin ya riga ya auku sai kuma gashi sun shigo wajen aisha tare falamma ra'at min ittifaqihima lokacin da suka shigo wajen aisha aisha ta ga cewar halinsu ya zo ɗaya kamar sun saba sai aisha ta ce ma lilmakiya wancan da take maka a kunti ta arifi na hazihi shin da can kin san matan nan kafin ki hijira ki dawo garin nan kin taba saninta kala ta ce laban taba saninta ba walakin na iltaqaina fata'arafna ina shigowa madina muka hadu kawai sai jini ta mun kaga sai hali ya zama ya dace shine Aisha tace sadakti kin faɗi gaskiya sami'tu rasulullahi yaqul naji manzon Allah ya ce al-arwahu junudun mujannada su rayuka wato nau'uka ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya karkasa su rayuka nau'uka ne da Allah maɗaukaki ya karkasa su fama ta'arafa min haɗi italafa waɗanda suka san juna sai su haɗe wa mata na kara min haɗi italafa waɗanda suka ƙi juna sai su rabu hadisin yana musnadul imam abi ya'la Allah maɗaukaki ya masa rahama su kaga kenan wannan hadisi da muka karanta yana da sababi ga labarin abin da ya auku kafin annabi ya faɗi wannan magana to sai mu je ga ma'anar hadisin wanda shine bayani na na uku me ma'anar wannan hadisi wanda al-Imamul Baihaqi masanin hadisi shi da kansa yake ba da labari yace sa'altul hakim an ma'anahu na tambaye al-Imamul Hakim kana je ana cewa al-Imamul Hakim ya ruwaito hadisi al-imamul malamin hadisi ne ko malamin al bai haƙi ne al-imamul baihaqi yace ya tambaye al-imamul game da ma'anar wannan hadisi sai al-imamul hakim yace al-mu'min wal kafir la yaskunu qalbuhu illa ila shaklihi da mumini da kafiri zukatan kowannensu bai nutsuwa sai ga mai hali irin nashi wato har abada halinka ba zai nutsu da wani ba sai mai sai wanda ya dace da hali irin naka wannan ya zo cikin bayanin ibn al-asir a littafin a nihayat garibin hadis juz'i na farko shafin 306 yace ma'ana al ikbaru an mabda'i kaunil arwahi farkon halitta na rayukan 'yan adam wa taqaddumi hal jisada wannan hadisi yana cikin hujjar da da ta sa malamai suke cewa rai na ɗan adam ya riga jikinsa samuwar halitta wato karka ɗauka ranar da aka haifi mutum ranar ne aka halicci ransa ba haka ba ne rai na ɗan adam an halicce shi tun halittar annabi adam rayukan 'yan adam tun tuni allah ya halicce su tun halittar annabi adam alaihissalam a lokacin da allah ya halicci waɗannan rayuka sai ya aje su wajen da shi kadai ya sani waɗannan rayuka suna nan aje sai lokacin zuwan mutum duniya ya yi kafin za a ɗauko ransa a kawo amma rayukan suna can aje to lokacin da Allah subhanahu wa ya halice su annaha khuliqat awwala khalqiha ala qismaini a lokacin da Allah ya halici waɗannan rayuka ya halice su kashi biyu ne min itilafin wa ikhtilafin waɗannan suna haɗewa waɗannan suna rabewa wato sai zaman to rayukan kashi biyu ne zai zama kashi guda yana akasin ɗayan opposite na ɗaya waɗannan suna haɗewa waɗancan suna rabewa shine manzon Allah ke cewa kal junudil majmu'a iza taqabalat wata tawajahat rayukan kashi biyu ne idan aka ce taqabulul arwahi ma ja'alaha Allahu alaihi min as-sa'ada wash-shaqawa wal akhlaq halaye da Allah madaukaki ya halitta kowane rai da ilin hannunsa sai Allah madaukaki ya kasa halayen kashi biyu waɗannan halaye masu kyau zaka ga rayuka na sha'awarsu amma wasu rayukan ba sa sha'awarsu sai halaye marasa kyau shine zaka samu wasu rayuka kuma na sha'awarsu dama kashi biyu ne saboda akwai a saada da kuma a shaqawa in ma tsira ko taɓewa saboda makomar guda biyu ce in ma aljanna ko wuta saboda haka yasa halayen sai Allah ya kasa su kashi biyu mutumin da dama can Allah subhanahu ta'ala ya kaddara makomarsa aljanna ne to zaka ga yana sha'awar halaye irin na 'yan aljanna idan mutum makomarsa wuta ce to za ka ga sha'awarsa halaye irin na 'yan wuta Allah ka tsare tun farkon halitta haka Allah ya tsara kuma inda Allah ya aje rayuka ɗin suna mu'amala da juna kamar yadda ka san a nan yanzu haka muna sadarwa muna mu'amala haka waɗannan rayuka suke mu'amala da juna a inda Allah ya aje su wato wani abin mamaki da zai baka kamar yadda manzan Allah ya faɗa shi yasa lokacin da ita wannan mata ta shigo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fulana wance ce ta ce kwarai manzo Allah ke cewa a gurin wa ta sauka sai aka ce ala fulana almudhika matan nan mai bada dariya sai manzo Allah ya ce alhamdulillah wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma Allah godiya saboda ilimin da Allah ya bashi ya tabbata gaskiya gashi ya gani ra'ayul aini ya gani da idanunsa a da can inda Allah ya aji rayukansu so riga sun saba saboda haka isa yanzu da ta yi hijira daga makka ta zo madina tana ganin ta sai ta ji ta mata saboda tuntuni inda Allah ya aji rayukan so riga sun saba saboda haka isa idan ka haɗu da mutum a duniyan nan wani in kun haɗu sai ka rika tunanin wai ina kasan shi ne mutumin na akwai inda muka saba da shi ya aka yi ne ku kuma kasa ganewa saboda tuntuni inda Allah ya aji rayukanku ko riga kun saba domin haka a yanzu kana ganin sa sai ka gane shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yi wannan godiya wannan ya zo cikin bayanin ibn taimiyya yana majmu'u fatawa mujallar na uku shafi na 128 ya ce ta'arufuha tanasubuha wa tashabuhuha fi ma ta'lamuhu wa tuhibbuhu wa takrahuhu duk abin da mutum ke so da abin da baya so dama can Allah maɗaukaki ya riga ya sa a cikin ransa ya riga ya sani saboda haka in ya zo duniyan nan zai taho ne da shi ba wani sabon abu za ka zo ka taras ba illa gangan jikin da Allah ya sa amma rai ɗin ya taho da duka waɗannan abubuwa da abin da rai ke so da abin da rai baya so da abin da ke kamanni wanda mutum ke sha'awarsa da abin da mutum baya sha'awarsa duk waɗannan suna tare da rai ɗin saboda haka in ka zo duniya za ka tarar su yana majmu'u fatawa mujallar na bakwai shafi na 35 ya ce wannan yana kama da cewar allah tabaraka wa ta'ala a suratu ali imran allah ya ce ba'abukum min ba'adin sashinku suna daga sashi wato antum nau'un wahidun ku musulmai nau'i guda ne muttafiquna fil qasdi wal huda karruhain allatayn tattafiqani fi sifatihima ku musulmai kamar wato al'umma ɗaya ne saboda ka manufarku guda ce shiryarku ɗaya ce kamar rayuka ne guda biyu waɗanda siffofinsu suka dace da juna shine sai yace to hadisin manzon Allah kenan wahiyal junudun mujannada shine abinda Allah eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da wannan fasaran wasu malamai kenan kuma in ka dubi tarihi zaka ga daɗaɗɗun masanan hadisi haka suka yi ta fassara wannan hadisi Misalinsu shi ne Abu Sulaiman khattabi shekararsa 1055 rabuwansa da duniya rahimahullah al khattabi mai sharhin sunan Abi shi ne ma'alimu sunan yace ta yuta'awwal ala wajhayn wannan hadisi da muka karanta malamai suna masa fassara kashi biyu ahaduhuma na farko an yakuna isharatan ila ma'anar tashakuli fil khairi wa sharri wa salahi wal fasadi fa innal khaira minan nasi yahinnu ila shaklihi shi alkhairi yana da mai son shi hakanan kuma sharri yana da mai son shi saboda haka tun farko Allah maɗaukaki ya tsara rayuka akan abubuwa guda biyu ɗin nan wal arwahu ta ta'araf bi dara'ibi ɗiba'iha allati jubilat alaiha min alkhairi wa sharri rayuka suna sanin juna ta ɗabi'ar da Allah ya riga ya gina kowace rai a kanta na alkhairi ko kuma sharri saboda za ka ji abinda kake so wani yana son irin shi sai ka ga halinku ya zo ɗaya saboda ka sai ka ringa son irin wannan mutumin fa'idar tafakatil ashkalu ta'arafat wa ta'alafat wa idar talafat tanafarat wa tanakarat idan abinda ranka ke so ya dace da abinda raina ke so sai ka ga halayenmu sun zo ɗaya sai zan muna son juna idan abinda ranka ke so bai dace da abinda raina ke so ba ko da mun haɗu sai mun rabu ba za mu iya haɗuwa ba za mu iya tafiya tare ba saboda hali ya bambanta wannan tun asali haka Allah maɗaukaki ya tsara rayukan mutane wannan fasara guda kenan ya ce fasara ta biyu <clears throat> annahu ikhbarun an bad'il khalqi wato annabi na ba mu labarin farkon halitta asali farkon halittar mutane fi halil gaibi wato a hali na gaibi don an ce masa gaibi saboda babu wanda ya san shi banda Allah Allah ya halicci rayukan mutane tun halittar annabi Adam Allah ya tara rayukan nan a wani wuri babu wanda zai baka labarin abinda rayukan nan suke yi yaya suke rayuwa a wani yanayi suke babu mai gaya maka sai Allah babu wanda ya san yanayinsu sai Allah amma hadisai sun inganta daga manzon Allah ayar alkur'ani ta mana ishara babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci rayukan mutane kafin ma wato a halicci su mutanen rayukan mutane tuntun Allah madaukaki ya riga ya halicce su to wannan shi yasa ake cewa fi halil gaibi a halin gaibi don babu wanda ya san me ke faruwa alamaru ya fil akhbari anna Allah azza wa jalla khalaqa al arwaha qabla al ajsad ya kawo shi ibn hajar yana sharhin hadisin aisha riwaya da limamun bukhari ya kawo ya yi sharhi akan hadisin ta yana fathul bari mujallar na shida shafin 263 mun ce yana kitabu da asma'i wasu sifa na limamun bai hadisi na 778 mutum na biyu shine al'imamul bagawi al'imamul bagawi mai littafin sharhu sunna shekararsa 927 rabonsa da duniya Allah ya mishi rahama yana sharhu sunna mujallar na shida shafin 460 al bagawi ya ce fil hadisi bayanu annal arwaha khuliqat qabla al-ajsadi wannan hadisin hujja ce da ke tabbatar mana Allah ya fara halittar rai kafin ya halicci gangan jiki saboda haka rai halitta ne ko da yake dan adam bai iya ganin sa dan haka yasa al-imam al-bagawi yake cewa innal innal arwaha laysat bi aradin karka dauka rai wani abu ne da ake labarin sa kawai babu shi hakika yace rai halitta ce hakika ne halitta ce hakikatan yanda ka san jikin mutum halitta ne haka ma rai na mutum halitta ne amma yadda Allah ya tsara shi kai baka iya sanin yadda yake shi yasa babu wanda zai gaya maka ga yadda rai yake sai Allah wannan Allah ya bar ilimin gare shi wannan ilimi na rai Allah ya bar shi saboda ya zama hujja ga ɗan adam idan mutum yake yana inkarin akwai Allah saboda bai iya ganin Allah to sai a ce jikinka akwai rai kana ganin shi ba ka ganin rai da ke jikinka amma ka yadda kana da rai ko ba ka yi daba ka yadda kana da rai saboda yana jikinka ka taba ganin shi ba ka taba ganin shi ba to idan ko ka yadda da rai a jikinka ba ka taba sa ba to don me za ka yi karin mahalicinka saboda ba ka taba ganin shi ba amma ga shi nan yaƙini hakikatan dalilai sun tabbatar maka akwai mahalicci so allah ya bar ilimin rai makansa shi kadai babu wanda zai baka labari game da rai sai Allah subhanahu ta'ala amma hadisin nan ya tabbatar mana rai halitta ce kamar yadda jikin ɗan adam halitta ne wanda yana cikin bayanin al-imam al-bagawi Allah ya mishi rahama yace innal arwaha khuliqat qabla al-ajsad kuma Allah ya fara halittar rayuka kafin ya halicci jikunan mutane wa annaha makhluqa waɗannan rayuka kuma Allah bai halice su akan tsari ɗaya ba saboda haka karka rika tunanin mutane halin su ɗaya ne ba haka ba ne wannan hadisi yana karantar da mu rayukan mutane ba ɗaya ba ne alal itilafi wal ikhtilafi kal junudil mujannada idza taqabalat wa tawajahat wa wa zalika ala ma ja'alahu Allah ta'ala min as-sa'ada wa shaqawa asali abinda Allah ya hukunta ma mutane na tabbatan tsira ko kuma taɓewa wannan ya sa rayukan su ma suka zan kashi biyu su mal'ajisadu latifi halarwa taltaki fi duniya idan allah ya ɗauko rai ya sa a jiki to idan mutum ya haɗu da wani a nan duniya fatata allafu wa taktalifu za ka ga rayuka sun haɗe za ka ga mutum ya saba da wani yana son shi mu'amala ta kullu tsakaninsu ala hasabi ma ju'ilat alaihi min at-tashakuli wat tanakuri fi bad'il khalqi duk hulɗar da za ka yi da wani a doron ƙasa a yanzu to hulɗar nan ya ta'allaka ne da irin sanin da kai ma wannan a wancan rayuwa da Allah maɗaukaki na farko wancan halitta na farko da Allah yi fataral birral khaira ya halubu mislahu al ya ce za ka ga mutumin kirki yana ta kokarin neman mai halin kirki irin shi Walfajira ya alafu shaklahu ka ga mutumin banza yana ta kokarin neman mutumin banza irin shi wa yanfur an eh, kullun an biddihi ka ga mutumin kirki yana nisantar mutumin banza mutumin banza yana nisantar mutumin kirki wannan asali yanda Allah ya tsara halittar rayuka ne wanda ya zo cikin bayanin al'imamun nawawi shi ma al'imamun nawawi ya yi magana a kai a sharhu sahihi muslim shi kuma yana sharhin hadisin abu huraira allah ya kara masa yarda saboda al'imamun muslim shi ya kawo riwayar abu huraira to idan ka dubi sharhu sahihi muslim jizu na goma sha shida shafiyan ɗari da arba'in al'imamun nawawi ya yi sharhi kan wannan riwaya ya ce kalar ulama'u malamai suna cewa ma'anahu jumu'un mujtama'a annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce al'arwahu junudun mujannada ma'anar wannan kalma wato rayuka Allah madaukaki ya tattara su ne ya tsara su kashi kashi jumu'un mujtama'a Allah maɗaukaki ya karkasa rayuka kashi kashi ba iri guda ne rayukan mutane daban-daban ne shi yasa ya fassara da anwa'un muktalifa. rayukan mutane nau'uka ne daban-daban wa amma ta'arifuha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rayukan da suka iya gane juna sai su saba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam idan rayuka sun gane juna sai su haɗe shine ya ce gane juna ɗin nan fahuwa li'amurin ja'alahu alaihi rayuka suna iya gane juna wato ta wani al'amari wanda Allah ya sa ma kowane rai lokacin da rayukan nan Allah ya haɗa su a wuri guda suna sadarwa saboda haka sun saba da juna bisa la'akari da abin da kowane rai yake so ya dace da ɗan uwansa ya ce waƙila inna ha muwafaƙa sifatiha allati ja'alaha Allahu alaiha wa tanasubuha fi shiyamiha Allah madaukaki ya sanya ma kowane rai alama saboda haka idan wannan rai yana da alama irin na wancan rai sai kaga halinsa ya zo ɗaya sai kaga sun saba waƙila li annaha a sun mafurri kad fi ajsadiha faman wafaqa bishiyamihi alifahu wa man ba na fara wa khalafahu malamai sun yi magana sosai akan wannan hadisi kuma dai abin da yake ishara a kai kenan wato tuntuni Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara halittar rayuka a nau'i daban-daban ba nau'i ɗaya ba ne shi ma ibn hajar littafin fathul bari kamar da muka ce ya yi sharhi kan wannan hadisi yana mujallar na shida shafin 369 yana cewa wannan abu na farko dai wanda annabi yake tabbatar mana shine al-ikhbaru an bad'il khalqi kamar yadda al-imam al-khattab ya faɗa wannan hadisi yana tabbatar mana farkon halitta na ɗan adam Allah maɗaukaki ya fara halittar rai na ɗan adam fi halil gaibi alama ja'a annal arwaha khuliqat qabla al ajsam a wani yanayi ne na gaibi wanda babu wanda ya san shi in ba Allah ba Allah subhanahu wataala shi ya san inda ya aje rayukan 'yan adam yake ɗaukowa yana sama jikunan mutane idan lokacin zuwansu duniya yayi wannan yana tabbatar da abu na farko halittar rai shine farko kafin halittar jiki sannan waɗannan rayuka waɗanda Allah maɗaukaki ya halicce su ɗin ta'arafat bil amril awwali duk sanin da za ka ma wani a doron duniya a yau kana mar sani ne bisa fahimta na farko wancan rayuwa inda aka tara rayukan mutane da wannan kake saninsa ya ce fasara ta'arifuha na kurha ala ma sabaqa min al'ahadin ahd don haka duk mu'amalar da kake da mutane a nan kana mu'amala da su ne bisa ga wancan sanayya wanda Allah maɗaukaki ya sa tsakanin rayuka a inda Allah maɗaukaki ya tara su wanda ya nuna cewa halittar rayuka ita ce farko kafin halittar jiki kuma waɗannan rayuka da Allah maɗaukaki ya halitta akwai sadarwa a tsakaninsu sannan kuma inda Allah ya halice su ɗin ya karkasa su saboda haka wani na sha'awar halaye masu kyau wani yana sha'awar halaye marasa kyau domin haka za ka ga a nan duniya ɗin idan mutum ya taho za ka ga ya fi sha'awar mu'amala da mutane masu hali irin nashi idan mutumin kwarai ne za ka ga ya fi neman mutanen kwarai idan mutumin banza ne za ka ga ya fi karkatawa ga mutanen banza Allah shi kare mu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 Anjo. hujjar ce kuma Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ya kawo rayuka nan duniya sai ya tattaro wato ilimi na alkhairi da sharri ya ma kowane rai to amma abin da rai yake so shi yake karkata masa wannan ma ya zo cikin bayanin al'imamun nawawi da yake sharhin wannan hadisi wato Allah subhanahu wa ta'ala ya saka asalin halitta din ya saka ɗabi'u waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya tsara marayuka na ɗan adam kowane mutum a lokacin da Allah ya kawo ransa duniya sai an tattaro halaye gaba ɗaya sai a zuba cikin ransa za a zuba waɗannan halaye da na kirki da na banza a cikin ransa saboda haka ɗan adam zai zo duniya yana sane da su ya san abu mai kyau ya san mara kyau wannan shi yasa Allah subhanahu ta'ala a cikin alqur'ani idan zai yi magana akan abu mai kyau sai ya ce al-ma'ruf idan Allah zai yi magana akan abu mara kyau sai Allah ya kira shi al-munkar me yasa ake kiransa al-ma'ruf saboda kowa ya sani Allah tabaraka wataala ya saka sanin alkhairi a ran kowa ya saka sanin sharri a ran kowa wannan yasa idan aka ce al-ma'ruf kowa ya san shi idan aka ce al-munkar ka riga ka sani lokacin da za ka zo duniya allah ya haɗa waɗannan sai ya zuba a cikin ranka wannan yana cikin bayanin ibn hajar ya ce fa'innahu ya ta'allaku bi asulil khilka bi gairi sabab wa amma fi sanil hali fa ya kunu muktasaba lokacin da allah ya saka waɗannan halaye a ranka idan ka zo duniya an baka damar zaɓi saboda haka mutum yana iya ƙoƙari ya rinjayar da sharri akan alkhairi yana iya ƙoƙari ya rinjayar da alkhairi akan sharri shine ya ce yaktadil ulfa ba'adan nufra za ka samu mutum ya taho yana kyamar sharri din amma saboda allah ya saka alkhairi da sharri a ransa idan allah ya kaddara mutumin nan zai shiryu sai ya ce ka imanin kafiri za ka ga kafiri ya yi rayuwarsa da kafirai amma a cikin wannan yanayi sai Allah ya nufe shi da musulunta yana rayuwa da kafirai din amma sai ya musulunta sai ya rinjayar da alkhairi akan sharri wa ihsanul musi shine ibnu hajar ya ce wannan shine abinda manzon Allah ke cewa junudun mujannada ya'ani ajnasun mujannasa wato Allah ya riga ya halicci rayuka jinsi jinsi daban-daban wato Allah ya halicci rayuka iri iri daban-daban ne ba ɗaya bane to sai bayani na na ƙarshe wato shi ne haɗari. shi wannan hadisi yana karantar da mu wani haɗari babba wanda wannan haɗarin ibnul jauzi ya yi mana ishara a kansa shi ma yana sharhin wannan hadisin ibnul jauzi shekararsa 846 rabuwansa da duniya allah ya mishi rahama ibnul jauzi ya ce yustafadu min hazal hadis abinda wannan hadisin yake mana ishara da shi annal insana idza waje da nafsihi nufra idan ka ranka baya son mutumin kirki min lahu Fabila, aw haka kurum sai bai son wani kuma wannan mutumin shiryayye ne yana da kyawun hali yana da ɗabi'u masu kyau amma kai ranka sai ka ji baka son shi to kamar annabi yana mana ishara da haɗarin da ke tare da kai wato ranka ya fi karkatawa ga mutanen banza kenan me ya kamata ka yi ka dage daga lokacin ka dage in ji ibn al-jauzi fayan bage an yabhasa anil muktadi li zalika abu na farko shine me yasa raina bai son wannan mutumin ka yi ƙoƙarin samun amsa wannan amsar ita za ta nuna ko dai asali ranka ne yake son ya ja ka zuwa ga halaka saboda idan mutumin nan mutumin kirki ne ya zama ranka bai son shi to kaga abin da manzon Allah ke faɗa dama can kai kana daga cikin waɗanda suke rinjayar da mutanen sharri akan alkhairi ma'abota sharri saboda haka wannan kamar ishara ce da take nuna makomar mutum ba zai ta kyau ba liyas afi zawalihi da zaran ka ji ranka bai son wani to yi kokari ka ga meye dalilin da yasa ranka bai son wannan mutum idan yana da dalili da wannan kuma babu laifi amma idan babu dalili ya ce to ya kamata hata ya takhallasa min alwasf ka kai kokari ka raba kanka da wannan siffa mara kyau saboda za a wayi gari baka san mutumin ne saboda halayensa halayensa kuma na kirki ne kaga ya nuna cewa kai ranka ya fi karkatawa ga rayuwar masharranta ya ce wa kazalika alƙawlu fi aksi saboda aka yi sa hadisin nan wato akwai albishir a tare da shi akwai ilimi a tare da shi sannan akwai haɗari abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana rayukan mutane allah ya karkasa su kashi-kashi mutumin kirki rayuwarsa na karkatawa ga mutanen kirki mutumin banza rayuwarsa na karkatawa ga mutanen banza to inda haɗarin yake idan ka ji ranka bai son mutumin kirki su kaga kenan za ka iya gane makoman rayuwarka allah shi kare mu wannan shine hadarinsa kuma wanda yana daga cikin hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu wannan hadisi haka al-imam al-qurtubi abul abbas shekararsa 787 rabuwansa da duniya shi ma ya sharhin sahihu muslim ya ce al'arwahu wa in tafaqat fi kauniha arwahan malamin ya ce rayuka karka ɗauka duka rayuka iri ɗaya ne babu shakka rayuka na ɗan adam jinsi guda ne lakin na ta tama ya zubi umurin muktalifa sai dai waɗannan rayuka sun bambanta ta al'amura masu yawa daban-daban wato shine abin da annabi ke karantar da mu rai na ɗan adam karka ɗauka iri guda ne ba iri ɗaya ba ne saboda haka yasa ka ga mutum yana mamaki ya za a yi ɗan adam ya yi wannan kai abin da kake ganin ba zai yiwu ba wani kuma yana ganin abu ne mai sauƙi saboda rayukan ba ɗaya ba ne kai kana iya zama mai tausayi wani mutumin kuma babu tausayin a tare da shi wanda daga nan za ka gane ashe su mutane allah maɗaukaki tun asalin halittar su bai yi su ɗaya ba wato wannan kamar annabi yana karantar da mu mu iya ganewa su fa halitta na mutane ba ɗaya ba ne ta tatanawwa'u biha fatatashakalu sha kalu ashikasun nau'in wahidi, watatta na sababi mace ta macan fihi. Mutane suna da halaye mabambanta minan ma'anar kasu da dalikan nau'in munasa ba, wani dalika tu shahidu ashikasa kulle nau'in ta alafu nau'aha. Alimamin Likurtubi ya ce saboda haka zaka ga, mutane suna haɗa kawunan su bisa la'akari da abinda rayukansu ke sha'awa. Watan firumin. mukhalifiha sannan suna guje ma duk wanda halinsa ya bambanta da wannan suma inna najidu ba'du ashkhasin nau'il wahidi ta'allafu wa ba'daha yatanafar yace hatta mutane da suka haɗu a akan manufa guda zaka ga kuma a wannan manufar ma ra'ayinsu ma ba ɗaya bane zaka ga kuma har yanzu dai an samu bambancin ra'ayi wa zalika bi hasabil umuri allati hasulul ittifaq wal infirad bi sababiha saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala tun asali ya tsara halittar rayuka daki-daki kowane rai da irin bambancin da Allah maɗaukake mata hakanan ibn al-qayyim al-jawziya shi ma ya magana kan wannan hadisi a littafin zadul ma'ad ibn al-qayyim al-jawziya ya magana kan wannan hadisi shekararsa 692 rabuwansa da duniya Allah maɗaukake mishi rahama littafin zadul ma'ad mujallar na hudu shafi na 247 babu malamin ma da ya yi magana game da hadari wanda ke tattare da wannan hadisi ilimin da ke cikin hadisin nan abinda annabi ke mana ishara da shi akwai hadari babu malamin da ya magana kan wannan hadari ya yi ishara a kansa kamar ibn al-qayyim a littafin zadul ma'ad ya yi magana mai tsawo ya ce kadis hikimatullah wannan hikimar Allah ce fi khalqihi wa amrihi wajen halittar Allah sai Allah madaukaki ya hikima ala wuqu'it tanasubi wa ta'allufi bainal ashiya Allah bai halicci rayuka kara zube ba la sai Allah ya sa rayukan nan suna da alaka da juna zaka ga wannan rai yana son wancan rai wannan rai bai son wannan rai wato sai ya yi su kashi-kashi jinsi-jinsi haka rayukan mutane suke wani zabi shai'i ila muwafiqihi saboda haka ko da mu'amala kake yi kakan dubi wanda halinka ya zo kusa da shi ne halinka ya zama kusa da nashi sai ka ga ra'ayinku yana zuwa kusan ɗaya da wannan ne kake son ka yi mu'amala wani zabi shai'i ila muwafiqihi wa mujanisihi bi tab'i wa hurubihi min mukhalifihi zaka ga kana kokarin gudun wanda halinku bai zo ɗaya ba wa nufratihi anhu bi tabi'i فسر التمازج والاتصال في العالم الأولوي والسفلي إنما هو التناسب والتشاكل saboda haka ibn al-qayyim yace rayuwar da dan adam ya samu kashi biyu rayuwa na farko ita ce rayuwar da ka samu a wancan wuri da Allah ya aje ranka shi ake nufi da al'alamul ulwi wato wani guri ne wanda Allah ya aji rayuka a sama ba a nan ƙasa ba ne inda Allah maɗaukake tara rayukan mutane to wancan rayuwa wanda ke gudana a tsakanin rayukan mutane fil alamil ulwi yana da alaƙa da rayuwar da take aukuwa tsakanin mutane fil alami sufuli a wannan duniya ta ƙasa kaga akwai rayuwar da aka yi a sama sannan akwai rayuwar da muke yi a ƙasa waɗannan rayuwa kashi biyu suna da alaƙa mai alaƙar da ke tsakaninsu shi ne ya ce inna ma huwa naso shi ne wato abin da rai ke so ta nan ne ake samun alaƙa a tsakanin rai da rai hakanan a nan duniya za ka ga abin da rai ke so shine wanda ake samun alaka tsakani ya ba da hujja da ayar alkur'ani ta suratul araf aya ta 189 ya ce huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha babban misali da Allah ya mana shine kowace halitta da irin jinsin da Allah ya ware mata wato na tsarin halittanta zaka ga ƙwari akwai mata akwai maza tsuntsaye akwai mata akwai maza mutane akwai mata akwai maza aljanu akwai mata akwai maza kuma za ka ga kowane jinsi yana sha'awar jinsinsa ne baya sha'awar wani jinsi saboda haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul ya ce huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida waja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha inda a ce da Allah ya halicci dan adam sai ya aje matarsa daga aljanu to da ba za a samu nutsuwa ba saboda jinsin halittar aljani daban ne da jinsin halittar mutane to amma sai Allah ya sa matar mutum daga jinsin halittarsa. matar aljani daga jinsin halittarsa. wanda wannan yana cikin dalilai da suka sa malamai da yawa suke cewa ba za a taɓa samun aure tsakanin mutum da aljani ba saboda ba jinsi ɗaya ba ne Allah da kansa ya ce huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida ha, minha zawjaha Liyasku na liyaskuna ilaiha idan aka ce ɗan adam ya auri aljana ba za a zauna lafiya ba saboda jinsin ba ɗaya ba ne. kamar inda za a ce ƙwaro ba za a samu aure tsakanin ƙwari da tsuntsaye ko a samu aure tsakanin tsuntsaye da dabbobi ba zai yi ba kowane jinsi na halitta Allah ya ware masa tsarin shi wannan duk yana cikin bayanin ibn al-qayyim al-jawziya yace fa ja'ala subhanahu illata sukunir rajul ila imratihi kaunaha min jinsihi wa jawharihi me yasa dan adam zai auri mace su zauna lafiya yace saboda ai jinsin halittansa ne kuma asalin halittar guda ɗaya ce shi yasa za a samu muwafaka a zauna lafiya ba matsala fa illatu sukunil mazkur wa huwa al-hubbu kaunuha minhu soyayyar da ake samu ba ta ginuwa sai idan jinsin ya kasance iri ɗaya ne fadalla ala annal illata laysat bi husni sura ashe kenan ba wai kyawun sura ake la'akari da shi ba walal muwafaqa fil qasdi wal irada wala fil khalqi wal hadi wa in kanat hadhihi aidan min asbabi sukuni wal mahabba ibn al-qayyim al-jawziya a littafin zadul ma'ad ya ce to matsalar ita ce kamar yadda allah subhanahu ta'ala ya sanya rayukan mutane jinsi-jinsi to haka nan mu'amalarka a duniya za ta kasance kuma haka makomarka za ta kasance a kiyama wato kenan rayuwa kashi uku din nan da inda allah ya aje rayukan mutane irin mu'amalar da ta auku tsakaninsu da irin mu'amalar da take aukuwa tsakanin mutane a nan duniya to da kuma mu'amalar da za ta auku tsakanin mutane a bayan an mutu duk ya ta'allaka ne da irin mutanen da ka yi hulɗa da su ya ce wa haza kama annahu sabitun fi duniya fa huwa kazalika yawmal qiyama yanda mu'amalarka ta tabbata a nan duniya haka za ta tabbata a ranar tashin kiyama domin haka yasa kullum ka rika duba abokan hulɗanka suwaye abokan mu'amalarka suwaye ranka ke son su suwaye ranka baya son su kamar yadda wannan malami ya faɗa ya ce in ka ji ranka bai son mutum to ka yi ƙoƙarin bincike me yasa idan mutumin kirki ne to mako maka ba za ta yi kyau ba idan mutumin banza ne to babu shakka daidai ne ya nuna cewar kana kan tafarki na kwarai domin mutum zai tashi lahira a wannan tsari ya ba da misali da ayata 22 ta suratul safati Allah madaukake ya ce uhshurul ladina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim ku tattaro azzalumai da matansu wa ma kanu ya'buduna min dunillah da duk abin da suke bauta wanda ba Allah ba Allah ya ce ku kora su tafarki na wuta saboda haka idan mutum ya yadda ya zauna da azzalimi to makomarsu ɗaya ce a ranar tashin kiyama wannan yasa Allah ke cewa ku tattaro azzalumai da matansu uhshurul ladina zalamu wa azwajahum ku tattaro azzalumai da matansu kaga ya gwada tunda sun yadda su zauna da azzalumi a duniya <clears throat> to haka nan kuma za su zauna da shi a makomarsu eh, a wuta jahannama Allah shi kare mu haka nan ibnu taymiya shi ma yayi magana mai tsawo a littafin majmu'u fatawa mujallar na goma sha shida shafin sittin da tara inna kasiran min ahalil munkari yuhibbuna man yuwafiquhum ala alama hun fihi idan ka dubi fasiki za ka ga fasiki yana sha'awar wanda ke da hali irin nashi wa yubghiduna man la za ka ga fasiki yana ƙin duk wani wanda baya son fasikanci shi ya fi son a ga cewa an taru an lalace wa hadha zahirun fi diyanati alfasida hatta addinai waɗanda ba na kwarai ba zaka ga akan wannan tafarki suke idan mutum yana kafirci shi fatarsa shine jama'a su zama kafirai idan mutum yana fasikanci fatarsa shine jama'a su zama fasikai ya ba da misali da aya ta 89 ta suratul nisa'i Allah ya ce waddu law takfuruna kama kafaru na sawa. suna fatar ku kafurce kamar yadda suka kafurce sai ku zama ɗaya saboda haka yasa sayyiduna usman sayyiduna usman bin affan Allah ya kara mishi yarda sayyiduna usman ya ce waddati zaniyatu lauzanan nisa'u kulluhunna sayyiduna usman ya ce ita mazinaciya ita karuwa fatanta shine ina ma a ce duk mata mazinata ne in ji sayyiduna usman wal musharika na na hafi nafsul fujuri saboda haka in ka dubi duk waɗanda ke fasikanci haka ka gani shine ba da misali da kamar mashaya giya idan mutum yana shan giya fatarsa a ce kowa ya sha giya saboda haka za ka ga ba masu kyauta irin mashaya giya idan yana zaune sai ga ka zo ka zauna baka da kudin saya maza sai ya saya maka kofi guda saboda yana son kowa ya lalace haka idan mutum makaryaci ne yakan so a ce kowa ya zama makaryaci wal itiqadul fasid yace haka nan mutumin da ke da aqida ta banza shi ma zaka samu fatarsa a ce mutane kowa ya bar wato aqida ta kware ya dawo nashi kazani alladhi yawaddu anna ghayrahu yazni mazinaci shi fatarsa a ce wani ma yana yana zina wasariqul ladhi yawaddu anna ghayrahu yasruqu aidan barawo sha'awarsa ita ce a ce kowa yana sata so kamar yadda Allah ya faɗa ne waddu law na kama kafaru kafirai na fatar a ce kun kafirce kamar da suka kafirce fata ko nuna sawa duk ku zama ɗaya so kowa da irin ɗabi'arsa yake fatan rayuwa za ka ga mutum yana sha'awar mutane su lalace saboda shi ya lalace amma idan mutum akwai imani zuciyarsa shine ce Allah madaukaki ya faɗa mana a cikin wallazi na amanu shaddu hubban lilla. waɗanda suka yi imani sun fi tsananin son Allah saboda haka ka ga ko da akwai tunani na shaidanci a rai to za ka ga son Allah na yarin jayi wannan tunani na shaidanci. har a wayi gari mutum ya samu tsira daga wannan eh, eh, aibu da ke tare da shi wannan yasa akwai haɗari dangane da mutumin da ya san abokin hulɗansa yana fasikanci amma ya yadda ya zauna da shi domin in ka yadda ka zauna da mutumin da ba shi da halin kirki kamar ka yadda ne makomakku ta zama ɗaya a kiyama wanda abin da ibn taimiyya ya faɗa kenan yana cewa yanda aka rayu a duniya haka kuma za a tashi a lahira kama annahu sabitun fi duniya fa huwa kazalika yawmal qiyama yanda ya tabbata a duniya haka zai tabbata a ranar tashin kiyama domin cewar annabi sallallahu alaihi wasallam al'arwahu junudun mujannada fama ta'arafa minha italafa wa ma tanakara minha ikhtalafa da wannan ya sa malamai ke ganin hatta shari'a Allah maɗaukaki ya gina ta ne akan haka ka rika la'akari da irin abokan hulɗanka misalinsu shine bayanin Allah a suratun nur bayanin Allah subhanahu wa ta'ala a suratun nur aya ta 26 الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات haka Allah ya kasa matan banza suna tare da mazan banza Allah ya ce mazan kirki suna tare da matan kirki sai ce ula'ika mubarra'una mimma yaquluna lahum magfiratun wa rizqun karim wannan aya ce ta alkur'ani da allah maɗaukaki yake tabbatar da zamantakewa baya yiwuwa tsakanin mutumin banza da mutumin kirki idan dai matar kwarai ce to za ta zauna da mijin kwarai idan kuwa aka samu matar kwarai tana zaune da mutumin banza to makomar ba za ta yi kyau ba saboda mutum ba shi da wani uzuri da zai ba mu allah a ranar tashin kiyama in ka dubi bayanin al'imamu shafi'i allah maɗaukaki masa rahama al'imamu shafi'i yana cewa iffu ta iffu nisa'ikum wa abna'ukum wa barru aba'akum tabarrukum abna'ukum fa innal jazaa'a min jinsil amal wa kama tadinu tudan wa min uqubati as-sayyi'a as-sayyi'atu ba'daha fa innar rajula idha radiya shafi'i yace idan mutum ya yarda an yanki hazaniyatan mutum ya yarda ya auri mazinaciya radiya bi an tazni imra'atuhu idan mutum ya yarda ya auri mazinaciya ya yarda matarsa ta yi zina kenan saboda ai dama ya riga ya san ita mazinaciya ce ya aure ta to da ya aure ta ya yarda a yi zina kenan wallahu ta'ala qad ja'ala bayna az-zawjayn bayna mawadda wa rahma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya soyayya ya sanya jin kai a tsakanin miji da mata fa ahaduhuma yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu lil akhar saboda haka idan ka ga mutum yana zaune da matarsa mutumin nan yana tausayin matar yana son yana so ta samu abin da yake so ransa don haka in ya yadda ya auri mazinaciya yana sha'awar ta yi wannan zina kenan fa idza radiyatil mar'atu an tankiha zaniyan idan mace ta yadda ta auri mazinaci faqad radiyat amalahu ta yadda da aikinsa in mutum ya yadda ya auri mazinaciya ya yadda da aikinta ita ma in ta yadda ta auri mazinaci ta yarda da aikinsa wa kadhalika in radiya rajulu an yanki hazaniya faqad radiya amalaha sai ya ce wa man radiya zina kana bi manzilati zani wanda ya yarda da zina to kamar mutum ne wanda ya yi zinan idan ka yarda da zina ko da baka yi ba ka yadda da zinan to kana matsayin mazanaci a wajen Allah fa inna aslal fi'ili huwal irada al-imam shafi ya ce asalin aiki shine nufin mutum saboda ka idan nufinka ka yadda da wannan aiki to ko da baka yi aikin ba laifin wannan aikin ya tabbata a kanka sai kawo hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ala dini khalilihi shi mutum yana kan addinin masoyinsa ne falyanzur ahadukum man yukhalil saboda haka kowannen ku ya dubi da wa yake soyayya za a tada kai lahira akan addinin masoyinka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratu safati ayar da muka karanta wanda ibnu taymiya yake bada hujja da ita Allah yana cewa uhshurul ladina zalamu wa azwajahum ku tattaro azzalumai da matansu Allah bai ce a tattaro azzalumai ban da matansu ba ku tattaro azzalumai har da matansu wa ma abu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim Allah sai ya ce ku shirya su ku kora su a hanyar wuta Allah shi kare mu saboda haka yanda ka rayu haka nan zaka tashi hakanan nan makoma za ta kasance domin haka wajibi ne mu rika duba abinda rayukan mu suke so menene ranka yake so a duniya abinda ranka yake so dinnan Allah yana son shi idan abin da ranka ke so Allah yana son shi ka tsira amma idan ka ga abin da ranka ke so Allah baya so to hadisin manzon Allah abin da yake mana ishara da shi kenan wato mutum akwai alamar halaka a tare da shi da'iman ka rika duba abokan hulɗarka waɗannan mutane da kake mu'amala da su shin halayensu ya dace da shari'a idan bai dace da shari'a ba nisantansu shi ya fi dacewa domin duk mutumin da ya rayu akan wani hali a duniya to akan wannan hali Allah zai tada shi a lahira wannan ya zo cikin bayanin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce alkhabisatu lilkhabisina na lilkhabisati wattayyibatu litayyibina wattayyibuna litayyibati Allah da kansa yake faɗa yana cewa matan ƙwarai na mazan ƙwarai ne matan banza na mazan banza ne in ji Allah baraka wa ta'ala sai ka yadda kai mijin kwarai ne amma bari ka ɗauki matar banza shine bayanin Alimami Shafi, ba zai yiwu ba mutumin kwarai ya zauna da matar banza kaga ya saba ma nassin Alƙur'ani. ya saba manassan alkur'ani kuma in ka dubi aya ta uku ta suratul nur azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wa zaniyatu la ha illa zanin aw mushrik sai Allah ya ce wa hurrima zalika alal mu'minin su mu'minai an haramta musu ka rika duba mutanen kirki su ne za ka haɗa hulɗa da su su ne waɗanda za ka rika kusanta saboda makomarka ta yi kyau a ranar tashin kiyama so wannan hadisin kamar yadda muka ji uh, ya samu riwaya ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sahabbai da dama kuma hadisin yana karantar da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci rayuka da farko kafin a halicci jikunan mutane hadisin yana karantar da mu cewa mutum yana karkatawa ga abokin hulɗansa a nan duniya gwargwadon yanayin sabo da shi a wancan rayuwa